gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara da wannan maraicen na ranar Litinin 27 ga watan Mayu. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 26 da 16. da kuma ta yanar gizo a voahausa.com a jamhuriyar Nijar kuma za a iya jin mutaniya sarauniya da amfani. Da tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Sannan za a iya jin mu Alfa Radio kuma si a can kasar Ghana masu gabatarwa. Muhammad Hafiz Baballe. Tare da ni Maryam Dauda. Kamar kowace ranar Litinin shirin yau da gobe yana magana ne akan mu'amala da zamantakewa. A shirinmu na yau za mu ji za mu ɗora inda muka tsaya a makon da ya gabata akan batun haƙoƙin ma'aurata da suke wajibi amma kuma ba a sauke su. Ga kaɗan daga cikin abin da zauren matasa ya tattauna. Ai, ba ma ya kamata ba ya zama dole. Yanzu idan an ce mace in ta haihu tana bukatan ta ce kaza ta sha kaza a sa ma yaron nan wando kaza a sa mishi riga kaza idan baka ba ta ba kaza ta samu idan wanda kake tunani za su kawo dan taimako ne ranar suna wannan ba wajibi bane akan su kawo in akwai ne za su baka amma kai ne zama wajibi akan ka madalla za ku ji ƙarin bayanin wannan zauren nan gaba sannan kuma muna nan tafa da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na facebook sai ku biyo mu ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe. Da farko za mu fara amsoshin tambayar da muka yi muku ne a shafinmu na facebook inda muka ce waɗanne haƙoƙi mata kuka sani da maza suka fi takewa a zamantakewa aure ga yadda kuma kuka amsa tambayar. farko a yau ta fito ne daga Ilyasu Ibrahim a jihar Kaduna inda ya ce ikon Allah hakika akwai su da yawa sai dai tambayar ta yi nauyi da yawa. Shi kuma Ahmadu Abacha Macina ya ce yau da gobe ikon Allah haƙoƙin mata da mazaje suke takewa akwai rashin ba da abinci akwai kuma rashin muhalli da sauransu. Ga kuma amsan Abubakar Ayuba Mahangi Allah sa na faɗi daidai. Shi kuma ya ce su ci mai daɗi a waje amma su basu da tuwo a gida. daga nan kuma sai nura abubakar aliyu ya ce yau da gobe ni dai a sani na akwai rashin bari su je yawon biki ga kuma amsar Ilyasu ibrahim a jihar kaduna shi kuma ya ce ikon allah yau da gobe hakika akwai hakkokin mata da yawa da maza suke takawa kamar su ci da sha da kuma tafartarwa ana samun rauni ta wannan bangaren a wajen maza daga nan sai sade sa'idu daura ya ce yau da gobe Tabbas wasu maza suna amfani da wata dama tasu ta fifiko da Allah ya bamu don takewa mata haƙoƙinsu. Na farko akwai take haƙƙi akan neman ilimi. Na biyu akwai take haƙƙi akan tufatarwa da ciyarwa wanda duk waɗannan suna cikin sharaɗan aure kafin a ɗaura. Da fatan masu yin haka za su gyara. ita kuma fatima abubakar ayuba mahangi allah sa na faɗi daidai ita kuma ta ce hmm ai ba za su lissafi ba shi kuma kabiru abubakar kaka ya ce mazan yanzu sai dai allah ya sa mu dace kawai Shi kuma Muhammadu ya haya Umar ya ce, Yau da gobe, ni dai gaskiya bani da aure, amma ina yi wa masu aure fatan adalci da kuma sauke nauyin da Ubangiji ya ɗaura musu. Daga nan sai Muhammad Gadar Malam Mamman Tufa ya ce yau da gobe, kamar baransu ba ilimi, rashin sakar masa fuska. Muna jiran haƙƙin maza da mata ke takewa nan gaba. Ga kuma amsan jibirin Umar na basa, shi kuma ya ce, babu shakka mazaje muna takawa mata haƙƙi amma kuma ta wani ɓangare ba mu da laifi duk da dai mu ne addini ya ɗaura ma ɗaukar ɗawainiyarsu ta yau da kullum. Shi kuma wari Malam Bare Brezuwa Nijar ya ce salam yau da gobe Allah sa na faɗi sunan daidai. Gaskiya ni kan ba ni da ta cewa yau amma zan kasance da ku domin jin ƙarin bayani daga bakin masana. Ga kuma amsan baba gana Alhaji Nukiya Wacakal tare da Umar Bala Wacakal su kuma suka ce salam yau da gobe. A gaskiya duka ba a taru an zama ɗaya ba domin akwai mazaje da dama da suke kyautata wa iyalansu. To amma akwai kuma wasu da ba su kulawa da iyalansu kamar waɗanda suke barin iyalansu da tuwo a gida su kuma su fita waje su ci abinci masu kyau a restoran. Daga nan sai Jamila Ado Salati goma ga annabar Jau da Fatima Ado Salati goma ga annabar Jau. Suka ce mu dai yau ba mu da ta cewa akan wannan maudu'i naku domin mijin Ado Salati goma ga annabar Jau. Ko fiyo wata ya sha a waje sai ya kawo mana nama a gida don gudun kar ya take haƙƙinmu. Sannan kuma bai taɓa yi mana satan kwana ba, saboda tsananin adalcin shi. To mun gode da wayannan saƙonnin a ci gaba da aiko mana da amsoshi. madalla yanzu kuma za mu kawo muku ci gaban tattaunawa da zauren matasa ya yi. Muslim Lawal da khalid Idris Doya da Maurin Sambo su ne suka tattauna a wannan zauren a ƙarƙashin jagorancin wakilin murya Amurka Abdulwahab Muhammad. To, ga dukkan alamu dai ita malama Maurin ta fahimci cewa lalle akwai wannan na take haƙƙi da mazaje suke shi ya gwada oga ne ya aure ta sai abin da ya ce kuma shi auren nan abu ne wanda yake aka yi shi da soyayya kuma mata ba an kawo ta ta zamanto baiwa ba ce to ta ya za a bi a gyara wannan al'amari a naka tunani malam khalid eh, yadda za a bi a gyara wannan su matan su gyara dalilin na faɗin haka shine wani lokacin da za ka samu mace takan zo ta ƙin abin da ya kamata ne kamar ne kamar irin ba da shawara ɗin ito eh ai kaji ta ce za ka ga mazajen ba za su ma ba su dama ko kofar da za su ga fuskansu domin su ba su wannan shawara ita mace ita take juya namiji duk wanda ya ce ma namiji wai shine zai dinga sawa matansa dole dole to matan bata sai na za ta tafiyar da mijinta ba wannan magana haka yake mace in dai har namijin ki na san ki ya aure ki to ya gama miki komai sauran naki ne ita kuma wannan mace ita ta san yadda za ta yi da mijinta abin da ke faruwa a dubatan shawarorin nan yawancin mu da aka samu matan da ake aka fi samun waɗannan matsalolin da su to ko mace wanda take tunanin mijinta zai mata ƙari ko kuma mace da ba ita ɗaya ba ne su ne aka fi samun waɗannan matsalar da su amma mace in ta tabbatar baka da ra'ayin ƙari za ta zo ta yi abin da ya kamata ka kuma lura da wannan abu eh, to amma kai din nan mm. gashi ba wai kana da aure ba ne amma har ka iya gano wannan al'amari akwai wasu ne wanda suke ko kuma ka lura da yadda rayuwar ne yake gudana a cikin al'ummar nan muke fa kuma gashi nan muna gani mukan kuma nazarta za kuma mutuntuba kaga wannan abun zai zama mun sani to malam musulun idan na dawo gare ka ga shi dai a shi khalid ya kafe a kan batun na cewa lalle mace ita ke da wannan laifi duk da ita maurin ta ce wannan laifi ana musu barazana ne tsoratarwa miji ka gaya mai da mace kawai ai kamar wani kayan da yake aljihunsa ne ban sani ba ko za ka yi wasu bayani wanda yake zai gwada matan nan dai ba wai da gangan ne suke kin ba da shawari wa su ba hakan ne wani lokaci kan ba a ce duka laifi na su matan ba ne wani lokaci namijin shi da gangan ai in baka bata kofa ba ba dama mata zo ta ce maka awo wani da Allah ga abin da nake so mi da kai to wani saboda shi bukatan sa a'a ko ya biya kawai zai ga cewa to nauyin da yake kan shi maybe wanda ka samu a'a ko a ce saboda in ma gashi ne baka da shi abu ne na duka na na bayani a wance da Allah abin da kike bukata in na yau me ba da halin shi to amma wani sai take kawai in yi kulle fuskan sa ma ba dama ta samu daman da hadda ta ce a wani da Allah ya buga shi kaza bai samu wannan daman ba to kaga ni gaskiya a wasu abubuwan da yawa na fi gari fi maza namu. because wanda gangan ne ma ke take hakinsa amma ba da ma ka cewa dole hakkin mace da ka ɗauko ta daga gidan iyayenta komai ya dawo kanka in ka san ba za ka iya ba sai ka bar ta abin da abin ka amma abun da ake yi a yanzu kan gaskiya abubuwan ana take hakkin mata da yawa a wasu abubuwa da yawa to da fatan dai ana bibiyar mu ana jin irin abin da wa'annan abokan tattauna mu suke ba da nasu fahimta a dangane da yadda rayuwa da kuma ɗaukan nauyi da hakkokin da yake rataya a kan su ma'aurata kenan a gidajen mazajensu to wannan shine ya kawo mu gabatun kulawa da mata haka musamman wajen asibiti za ka ga daidai da kudin mashin ma ko abin hawa zuwa eh, asibiti ya gagara mata su san eh, wannan batu a gare su yana da muhimmanci yaya ke kike ganin eh, hakkin kulawa da lafiya musamman ma abin da ya shafi asibiti to a karkashin gaskiya dai mun san yanzu um, technology ya shiga ba kamar da ba ne Mhm. ba kamar da ba ne wanda mace idan tana da ciki akwai wayansu maganin gargajiya da take sha a gida har ta aihu a gida a karbi aihuwanta babu matsala mhm. amma dai yanzu dai in mun lura cututtuka sun yi yawa wanda hakan ya kawo a jawo hankalin mata su dinga zuwa asibiti amma za ka samu wata mace ba ta damu ba mijinta ma da yake shi ma ba mai kulawa ba shi ma bai damu ba balle ya ya sa ta a gaba ya ce lalle ki je asibiti saboda ki gwaji karar fa ki zo ki samu matsala ɗin ma ya samu matsala sai ka ga an kyale ta wata mace kuma tana son zuwa asibitin amma mijin baya bata haɗin kai ɗin da take bukata ta wajen mebi ko ɗan kuɗin mashin ɗin sai a ce ai kina da juna biyu ya kamata kina takawa saboda kar ki zo ki wahala ba kowane lokaci ne ake son hakan ba saboda shi ma cikin nan tana da stage kuma ba ta cika son abin da za ta dame ta sosai so ya kamata namiji ya dinga kulawa da wannan sannan idan ta je wannan antenatal din in ta dawo magungunan da aka bata tana shan su akan lokaci yadda ya kamata tana bin su tana sha amma idan ka samu da namijin da shi bai ma san abin da yake yi ba wani ma bai san matan shi tana zuwa asibitin ba amma tana zuwa saboda dan ta san ya kamata don lafiyan ɗanta da kuma kanta so tana zuwa asibitin nan haka ta dinga bin duk dokokin da ake bata amma mijin bai kula da hakan ba so in an ma tambaye shi ma zai ce oho shi bai san ko tana zuwa ko ba zuwa ba ko kuma ma wani asibiti take zuwa ma ban ma sani ba so ya kamata maza su dinga lura da wannan saboda da dama akan samu damuwa zaka ga mace ta samu yaro da wani ta haifi yaro da wani matsala saboda rashin bin wa'annan dokokin amma idan namiji yake bata kulawan da take bukata kaga zai taimaka mata zai taimaka ma kuma dan cikinta to malam khalid mm. na dawo gare ka kan batun kulawa haƙƙi mm. da ya rataya shin wannan haƙoƙin ya masaniyanka yake a kai na batun kula da lafiyar mata musamman ma abin da ya shafi zuwa asibiti wannan yana daga cikin abubuwan da aka ce maka ma kamar wajibi a kanka ko ko da ba wajibi ba ne ka kula da lafiyar matanka ai dan kai ma a ƙashin kanka namiji matan nan naka ne dan nan ba mai shi sai kai da haka in ka kula da ita ka bata ta kudin da za ta je jinya ta je a duba ta ko kuma wani abu makamancin haka gare ka ne nasarar ka ne ribar ka ne kuma ma wannan abin da ya zama kama tankar da me zan ce ne kamar riba kaɗin tun ne zan ɗanka ya fito inda ya kamata nasarar ka ne amma yanzu aka zo aka haifi ɗa da rashin lafiya ka ne zai dinga ciwo da haka kaga wannan tankar da ya zama kawai mutum ya zama wannan abin kama ya ɗauke shi ma matsayin jini ne ba ma kawai gyara kayan ka ne mm. bai ma kamata wai sai mutum ya zo ana ce masa kuɗin da za ka kai kai ba ma kamata a ce kuɗi ba mm. kai te kamata kai to mayan musulun yanzu dai ita malama maurin ta gwada cewar wasu mazajen ba an ce duka ba ba su ma damu da su san matansu tana zuwa asibiti ba ko kuma masu ɗawainiyan tafiyar da ba ta wasu abubuwan da zai taimaka mata domin kula da lafiyanta da abin da yake ciki ba shin kana jin wasu ne ba san eh, irin wayannan mutane ba san haƙoƙin da ya rataya ne a kansu ba ne ko kuma ya ne eh, to da iya cewa wasu a cikin mabi kashi goma dai hmm. maybe a ce da iya cewa ba san nauyin da musamman abin da ya shafi wannan fannin lafiya na mata hmm. tunda abu ne wanda in ba ka san muhimmancin su ba saboda an saba da cewa a'a komai a gida a bada maganin gida ta amfani da shi to amma kamar yadda aka samu yanzu ci gaba na fasaha na zamani wanda akwai tun daga cikinta tun daga farko har zuwa lokacin aihuwanta aka iya amata awu a gane cewa ga iya lokacin da za ta yi ta fama da wannan cikin ta har zuwa ta aihu to ina ga ko ya kamata in har dai kana yin amfani da wannan abubuwan to da ka iya sawa ka ɗauki nauyin dukkan abin da ka ɗauko saboda idan yau lafiyanta ya ya inganta kai ma ka inganta biko saboda za ka samu saukin kashe wasu abubuwan da kake to amma abin na faɗa lokaci da mu iya cewa ai saboda maybe ɗan rashi da ake da shi wani bayi da shi wani na son yauwa wani kuma na da shi din ma amma saboda kawai shi bukatar sa maybe kawai ya cimma abin da yake so daga kawai ya bata kawai a wulakancin maybe ko wani a ya wahala wajen neman ta da yake dan haka yanzu shi bukatar sa biya kawai ta a ta zama wani abin takaici a cikin al'umma haka kawai amma gaskiya dai ba da mu yi cewa gaskiya wasu abubuwan da ake da ganganci kan ya fi yawa a ciki wanda gangan ma dai kyalama hakkinsa kuma ya san hakkinsa ne amma da gangan ne a shi. to a yanzu ganin dai cewar har an kai ga zuwa asibiti wanda ya kamata a ce an kula da wato tabbatar da ita mata ta samu ingantaccen kulawa to wannan har ya kai ga in an je ma har an je asibiti ma to kuma ta aihuwa ne to idan an aihu din nan akwai wasu abubuwa da kan iya tasowa shi kuma idan ya zama to tun da yake kina cikin wani yanayi ne yawa wanda ke bukatan kulawa kamar menene ya kamata ya tabbatar da shi miji ya samar domin ingantar rayuwar uwa da shi jaririn lallai namiji ya san cewa a wannan stage din mace tana neman kulawa ne sosai ya tanada mata abincin da ya kamata ta samu tana ci kuma a kan lokaci wanda zai dinga kawowa wannan ruwan maman saboda wannan dan shi ma ya samu isasshen mm, mm, mama yana sha wanda shi ma kuma zai taimake shi to me ka sani ya dangane da wannan haƙoƙin shayarwa shin ya kyautu ne ma mace ta nemi wasu eh, haƙoƙi na shayarwa eh, ai ya kamata to ba ma ya kamata ba ya zama dole ne mm-hmm. yanzu idan an ce mace in ta haihu tana bukatan ta ce kaza ta sha kaza mm. a sa ma yaron nan wando kaza mm. a sa mishi riga kaza idan baka bata ba ina za ta samu idan wanda kake tunani za su kawo dan taimako ne ranar suna wannan ba wajibi bane a kansu su kawo in akwai ne za su baka amma kai ne zama wajibi a ka to don haka ma mai ma zai samu a fara samun ma babu wannan abubuwan kaga rashin adalci ne inda adalci bai ma kamata a ce wai mace ta haihu ta zo ma wai tana tunanin wai akwai abin da ya kamata a samar mata mijinta bai samar mata ba to malam muslim gashi nan dai an yi ta bayani duk dai akan batun haƙƙin mace a dangane da batun shayar da jariri akwai ah, inda yake ma kama addini ya gwada cewa mace za ta iya neman ta biya to kai ya fahimtar kai ke akan wannan al'amari na sharwa eh, to gaskiya ni ma dan iya cewa na goyi bayan mata su nemi wannan hakkin su a wajen mata a wajen maza mm. idan kuwa muka yi dubi da wasu irin abubuwa da suke faru a cikin al'umma namu a yanzu da mm. ka ga mutum da matansa ta aihu amma shi ko a jikinsa abubuwan da ko abubuwan magunguna da ake so a ita kanta ma matan mata dinga sha ba ma ita ma ba ma dan da aka haifan ba ma a ita kanta matan ma akwai magungunan da ya kamata to a ce tana sha tana yin wanka da su da sun mene abubuwan amma ko a jikinsa da ci gaba da kuma ba bai da shi din ba iya da shi amma haka kawai shi dai kawai ba dai yin ba to amma kaga idan ni kan a nawa gaskiya ya kamata mata su dinga daukan wannan matakin cewa kawai ina aibuwa maka nola ka biya ni in dinga share maka da in gobe baka ba a nema mashi madara ko mai a dinga bashi shikenan kaga idan an yin haka to gaskiya ana ga da a dinga dan tausaya mai yawan mutum mutum mata da ake yi kayi batun mutum sai wankan wankansa fita ya bar wannan mata a gida musamman ma sai ka ga mutum ka zo ka ci abinci almuru bayan wajen karfe takwas zuwa tara sai ka ga ka ɗauki wata yashar ɗinka ka ce bari ka fita shin mata ba ta da haƙƙi ne na ta san dalilin ina ne za ka ja wannan lokaci <laughs> yana da kyau kan kamar ta bayani to amma ina ga wannan ai ba wani abu ne duka na fahimta tsakanin ka matanka inda kun fahimci junan ku da ita cewa a ah, Yanke eh, daga cikin sanatun da duka anguwa dai ake dan dinga dan fita bakin hanya ina zama a cikin abu kayana kafin wani zuwa lokaci in dawo gida ina ga wannan abun duk mai sauki da a cikin me yasa ba za ka zauna da ita ku <laughs> eh, wani abu sosai ma kuwa sosai da amma kuma ai akwai abubuwan mutanen ka na anguwan ku da yawa wanda akwai abun da kamata ku duk ka dinga dan shiga cikin mutanen anguwan ku ai kuma da dan dadi to malam Khalid me za ka ce eh akan wannan babi lallai mace ya kamata ta binciki na mijinta zai je a daidai irin wannan lokacin ban ce kaman da rana ko da yamma ba amma da daddare kan ka dawo matanka ta baka abinci ka ci ka yi wanka ai sai ka bata kulawa akwai haiki na aure to don haka ga wannan lokacin daidai wannan karfe tara da ka bada misali kai ba ma tara ba takwas kana sallan isha ya kamata wannan lokacin ka ci abinci ne kuna tare da matanka ku dan yi soyayyan ku ko da ta tsufa ba ku yi soyayyan ku daga nan a bata haƙƙin ta dare wanda Allah ubangiji ya bata wannan naka ne dole ka bata ba ka bata ba ba mai bata to malama maurin gashi nan dai ku kuna ganin inda mazaje kin gama masa abincinsa ya ci sai ga ya wanka ya ɗauki rigansa ma fesa tare sai kama ya fita wajen fa karfe takwas da zuwa tara ke ya kike jin a ranki ba tare da ya ma gaya miki dalilin fitansa ba to gaskiya guda ɗaya ne duk namiji mai haka ko da ba a ce ba dole zan yi zarge shi da zai je ganin wata ne amma idan har ya gaya min cewa wace bari in fita in ga wani kaza ko da ba wurin zai je ba zai ɗan samun sanyi kaɗan a zuciya na yawwa 'ya'ya ma suna da hakkin su gan gasu suna tare da babansu suna hira to ka fita da safe ka je aiki kuma ka dawo an san ka riga da ka dawo daga aiki yanzu wannan time din ya kamata ka ba ma iyalinka ne a zauna a ɗanyi hira da su a san me damuwarsu a kuma tattauna abin da zai kawo cin gaban cikin gida akwai wani abubuwa da yake ko kuma wani abu guda wanda yake faruwa a duniyar ma'aurata za ka ga shi wanda yake zai bayar da aure wato zai ba da ɗiyarsa ya fi kashe kuɗi musamman idan muka lura da irin ɗawainiyar da yake yi don za ka ga bayan ka ba shi yar kai da ka saya masa gado da ka saya masa katifa kai dukkan wasu abubuwa shi ko ko iyakaci ne ya ɗan ɗinko wasu tsumo kara haka ya kawo shin yaya kuka ga wannan abu eh zan yi zan ce wani abu akan wannan amma ni ban yarda cewa namiji wanda zai aure iyayen yarinya sun fi shi kashe kuɗi ba ban yadda ba sabidi da abin da ya na ce ban yadda ba a daidai wannan gaban ni ina fuskantar aure yanzu haka inda zan faɗa ma irin abubuwan da na kashe a wajen yin gini a yafi abin da mahaifin baban dama yana ciki ga sharaɗan da zai daka auri mace ne ka bar kan titi ai dole ka sama mata wajen kwana yawa da sutura da kulawa eh, duka to saboda haka wannan ai abu dama yana nan ne eh, amma ba wai uba mm. ya zo ya zama to shine zai maka gado mm. ya maka katifa ya maka kujeru ya sama maka tv wannan abun duka mm. al'adoji ne suka kawo ba yana cikin wajibcin aure ba ne abin da yake abin da musulunci ne shine ka bada sadaki to sadakin nan kuma yanzu sai maka mai da shi wani abu shaka tafi sai zama abin da al'ada ya kawo kuma mun fi muhimmin shi akan sadaki akwai wani malami an zo za a aure sai aka ce ga sadakin da aka bayar ga kayan da aka yi sai ce shi ba zai daura auren nan akan wannan sadakin ba ya kasa mishi karshe sai ce aje a hada lissafin wannan kayan da aka yi ya zama duk yana cikin adadin kuɗin sadaki aka je aka da shi kaga wannan zai na farko sadakin ma da ake bawa ba a mutunta shi yanzu misali ka bari naira dubu hamsin sadaki albashin ka dubu ɗari biyu ka zo ka auri mata wani abu ya zo ya samu naka yi ce ka saki ta daga je ka karo amma ka bada sadaki dubu ɗari biyar ko da albashin ka dubu hamsin ne ka wahala ka bada sadaki a wannan sadakin za a iya waɗannan kayayyakin da kake faɗan ni na fi jaddada muhimmancin sadaki akan kayan da ake nan wannan al'ada ne kawo a watsar da shi sadaki a sa maka ce wasu ma miliyan ɗaya za su ce maka a yarinyar ta haka da haka batun wani kaya ko mai wannan al'ada na iyaye suke ɗaura ma sadakin nan amma a dawo da shi a hanyar musulunci da ya ce wallahi za a waraka da wannan to idan aka kawo wannan sadaki na kuɗi tsogagon nan da ka faɗi kenan shi ba zai mata kayan irin kamar lefe da ake yi ba kenan yawwa wasu sukan sharaɗi ne wasu sukan tattauna har a nan ma yanzu aka wanda suke in ka zo za ka yi batun aure za a ce za ka yi kaya ko kuma za ka ba da saraki wani zai ce shi zai ba da kuɗi wanda na sani kamar akwai abokina da ya aure kwana miliyan ɗaya ba bai komai ba wannan miliyan ɗayan ya masa komai ya ba ma iyayen yarinya su ya su yi laifin su yi komai amma dai a wani babin ka kasan mu wasa yakan zama mace din matsala kamar an zo sake ta ko wani abu makamanci haka kayan da ya fi mata balu amma dai al'ada ne kawo don haka ni inda zaka ba na miliyan ɗin tara shi aiki ne gare ka wala ba za ka sake ta ba kai dai baka ra'ayin a yi irin wayannan kayayyaki yawa saboda kyautuwa ce shi miji shi ne samar da su waɗannan abubuwan da kake faɗa ɗin mm. su ne matsalar mu a yanzu su suke hana mu aure da ba su ba da yanzu muna da aure eh su ne ana kawo abin da babu shi bai waje ba sai a bawo mace a kakabawa namiji sai sun yi. kaya ne kuka fi so Eh, ko eh, kun sadaki mai kauri ne ya kamata a baku to gaskiya mace ta fi kulawa da harkan ɗakinta kayan ɗakinta to amma idan muka duba kamar yadda malam khalid ya faɗa al'adu ne suke kawo suke kirkiro wayannan abubuwan amma a karkashin gaskiya abin da ya kamata a yi lura da shi shine sadaki an biya sadakin yarinyar nan shine abin da ya kamata amma wani maganar kayan ɗaki ya kamata duk wannan abubuwan ya zama daga miji ne kai ne kake da ɗakinka. ya zamanto cewa ka gyara ɗakin ka yadda ya kamata wani za ka gani kuma iyaye sun nemo basussuka sun ci bashi saboda su ga sun ma yarinyar su abin da wani ya yi ma yar shi kaga duk wayannan abubuwan yana kawo damuwa a cikin rayuwar zama gaba daya wani kuma akan ce wai hana gori wai wayannan kayan ana mata wai saboda kar a je a goranta mata a gidan aurenta me ta zo da shi me ta kawo amma duk wayannan abubuwan abubuwa idan mun duba ya kamata ya zama hakkin namiji ne wanda ya auro mace ya kamata ya kimsa komai na ɗakinsa wanda shi ma dai gobe dai ɗin ma ba za ta masa gorin ba idan muna ce hana gori ɗin ne don al'adan wa'yansu ma ya yarda da namiji in an auro mace in ka aure yarsu ka share komai da ke naka da ke ɗakin ka bar musu ɗaki ba komai su ne da su kawo komai da komai to kaga gobe idan ba matan nan a wannan gidan kaga ta tafi da komai da ka fara daga ina To um, idan na zo gare ka malam Muslim, me za ka ce a kai? To abin da zai ce a nan shine gaskiya mu abin da ko kuma abin da na fahimta a da a baya mukan ga in an zo yin ɗaurin aure ma sai a ce wa mutum kawai ya bada sadaki a lokacin in ya so wannan kayan sakawa tun da matan shi ne in ta tafi sa shi ya san yadda daidai ya gama da ita to amma daga baya kamar mata ko sun fahimci wasu lokaci wasu mazajen daga baya in an zo an yi bikin abin yakan zo ba sa samu suna cika wani abin da suka ɗauka a baya na cewa idan an yi biki daga baya zai zo ya yi wannan kayayyakin ɗaki ɗin to kuma wasu mun gaskiya ba sa yi to shi sa ga yanzu da su ma sun fi mai da hankali ko za ka biya miliyan nawa ne su dai kawai su ga musu an haɗa musu kayayyaki a zo a wance ga kayan wance ta zo akan wani abu na dan al'ada da cewa kawai da a'a yau an kawo kayan wane baki da su ta zuwa kawaye da iyaye da yan uwan ita ga kowa zo kallon wannan abu to shi sa suka fi mai da hankali ma akai amma gaskiya ni ma a gani na ni gaskiya ya kamata a ce idan mutum ya bada da sadaki kayan daki a bai shi da shi da matarsa su je su gama kayan su a can tun da ya dai ba zai bata da ta yi ta yawo babu kayan a jikinta ba eh. to amma sai dai mace saboda maybe hala ko sun lura da cewa wasu mazan mm. ba sa cika abin da suka yi a baya shi ta su kuma suke cewa dole kawai kafin lokacin biki mm. kaya sai ya fi masa daki muhimmanci a wajen su. Mm. Tun madalla a gaida Abdulwahab Muhammad da duk waɗanda kuka ji muryoyinsu a wannan zauren masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirin yau da gobe shirin matasa sai kuma gobe talata idan Allah ya yarda mu dawo muku da wani sabon shirin. A madadin Muhammad Baballa Hafiz da ya taya na gabatar da shirin da Mr. Daniel Brown da ya ba da umarni da injiniyan mu Mr. Al Santos ne Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.